sarki suke a kashe su na tashi ka bani sun ka bude أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم زم ci بعد أول abubuwan da suka faru a mai bayana akwai wansu a daga cikin kurishawa wanda la sun zo makiya manzon Allah da dinin Allah hatta kunuci ake musu amma karshe sun musulunta kuma musulunci su yayi kyau kuma ina so mutum ya faɗa suwaye kuma yaushe suka musulunta don sunan su gashi a rubuce yaushe suka musulunta kuma a cikinsu yaya aka yi suka karasa a rayuwarsu na karshe waye a cikinsu wanda ya kasance mai yawan yin azumi mai ba da sadaka kuma mai yawan yin sallah kuma ina ya mutu eh? suhail ko suhail eh, suhail to to shi ne ya kasance to ma shi kenan duk kowa ya gane wannan shi ne ina ya mutu ba wanda ya gane wannan karatu eh duk karatu a je a yi na aje littafi ai duk wannan ba za a je koyi na ba mun ce suhail ina yawan sallah ina yawan yin azumi ina yawan yin saraka kuma ya fito mujahidan fi sabilillah shi ya mutu kasan sham a cikin baban sa'an annoban da ya faru na cin ku gane wannan yana da kyau eh karatuka yana da kyau gane wannan to shi ya mutu kasan sham eh, lokacin ya kasance mai yawan yin azumi mai yawan yin sadaka mai yawan yin sallah kuma ya fito ya je can a can a can a can kasan sham shi ya mutu a can to akwai cikinsu akwai shakikin abu jahal ya aka yi ya musulunta me ya faru kuma ya aka yi yaushe muna son ji shi kuma kissansa liman bismillah ba dalili ban ka ciyo kasata mana hmm, a rage ciyo kasata inda ba ku zo ba dan goku yaya zaka ce wani abu makocinsa bismillah ba ka nan ai dalili kenan ba ku nan eh? bashir ni zaka ce dan hizba alama kai ma karon kallon zaka ce wani abu malam fa mai da'awa yayi ne sufani shine yayi ne ka amalla akwai inji ahalar akwai tamsi basira ce eh, amma cikin kuma kuma ko kun duba sunan baba abu jihar da mai shi ai da ajiyar sunan sa hade yake abu jihar yana da uba ba eh, eh. harfi bin hisham yanzu kai da iya nan ka je can kawai shi ka rinka koro masu kisa musamman kai don ka kore ta da su an ga nan zarin fa karatun kuna rena shi ne yanzu akwai shekarun da ba za ku iya karantawa ba wala ku ringe karanta komai kan kasan sa kisan ku ringe karantawa karatun ke na kuna gin kamar wasan yara shine karatun don ba za ka hau sama ba shi ke na ina na nan a rubuce shi kuma ya aka yi ina sanin ya aka yi ka farke yanzu ka farka yanzu to ya aka yi ina musulunta ya aka yi ina mai. eh amma yanzu ya musulunta a a karka kwaso mana da yawa ya musulunta man ban ne ma wa da waye musulunta ba ayyuwa bayan fatahu makka don yana daga cikin wanda suka gudu suka sake dawowa don kin manzo Allah ma saura shekar bi manzo Allah zai bar duniya ku sani adawa adawa ne ku neman sani da adawa ko dan wanka ne kuna tare na adawa na kudi na adawa sifface na jahannam sifface jahannam ina da kici nau'an zaba tsaya jahannam kowa suna cikin zaba ma ko ba wanda yake son kowa shi sa shiga aljanna shi a ciro gillin da yake zuciya mutum don a zaman lafiya duk wanda zai shiga aljanna shi an ciro wannan gillin na wannan sharrin gillin da hasa da bakin ciki can ciro shi don ku shiga yana kuma dan uwa to amma jahannam kowa dan wansa ma ba jin daɗi suke ba amma kowa baya son dan wansa ko yana jin haushin dan wansa to rayuwar duniya in har kana da makiya to ka shiga uku ko ba ka shi zai taimaka abin da ranka baya so yaya ba dini ba ne hakika dan Allah wani abu ne daban dama magi ne a cikin miya zaka same shi lahira amma dawa kawai ba hanyar ba ba ba ba kyau adawa ba kyau wallahi shi da ya bari makan nan makan ne gudu kuma daga baya sake dawowa ya raka manzala zuwa hunayen daga can ne suka mu musulunta kyauta manzala ya ji hankalin su to sai sai sun da ba ku damu ba mu ci gaba hmm. shi ya mutu ya musulunta ne bayan ya dawo daga ya dawo daga ya gudun ya sake dawowa sha ka yi aka ya musulunta kafin a isar da hunainin ya musulunta ya kasance yana da kifudala sahaba wa khiyaru daga bayan shi makansa shi ya fito ya ji can kasan sham ya ji ina jihada can shi makansa ya ji ina ta fama da jihadi shi ma hatta ya mutu a can ta'un ya same shi shi ya mutu a can shi ma dukkan su sun ji su yi jihad don su goge laifin da suka ma za Allah Allah ya samu dace to mun ce babu katil hamza radiyallahu anhu babin da yake bayani aka kashe faffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kashe shi na gazwatul uhud uhud wani shekara kai uhud ne biyu ya wuce ana cikin uku ko to yace haddathani abu ja'far muhammad ibn abdullah alkunyansa ne ce abu ja'far shine ya kokare in baka san abu ja'far ba wani ruwaya buhari na da tafannun wani lokaci ya sunan muhammad ibn abdullah shi ce haddathani abu ja'far tafannun ne don karka koshi da wata na ce haddathani muhammad ibn abdullah abu ja'far tafannun ne a wajen ابن مسنى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمه عن عبد الله بن فضل عن سليم بن يسار عن جعفر بن أب... ابن عمرو ابن اميه الدمري كوبا هكا بناكو الدمري قال خرجت شي شي جعفر ابن عمرو نفتا كون Ja'far ibn Amr ibn Umayya ad-Damri shine ke ba mu wannan labarin shi sai ke ba mu قال خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن خيار كجلا شي عبيد الله ابن ابن عدي ابن خيار شي دان birnin makka shi lokacin da shi alwahshi wanda ya kashe hamza ya taba zaman gidan babansu ya taba rike shi shi wannan yaro ya yi tarbiyyantar da shi ya san shi don haka manin shi ya ya tambayi alwashi ya aka kashe hamza shi ubaidillah ibn abi ibn khiyar balamma mm. qadimna himsa su biyu jafar ibn amr da ibn umayya damiri da shi ubaidillah sun fita ne ga dangara za su je kasan sham kasan sham kusan lokacin kasan su shine himsi ko wajen da malamai suke ta da kowa yana son wannan gari himsi wani nau'in gari ne gari na cikin a can kasan sham qala li ubaidullah ibn aji shi ja'far ibn abdullah جعفر بن عمرو yake cewa shi yace da ni halaka fi wahshi nas'aluhu an qatl hamza abokin tafiya na shine ubaidullah yace shin kana da sha'awa mu je mu tambayi washi tunda shi mai hijira zuwa sham ya musulunta ya can yana kare ajininsa duk waɗannan da suka dawo daga baya su ne masu jihada a kan kasar ba zama suke ba suna Allah ya zunubai su. shi nadaman ki na shi ya manzo Allah ya ce duk mutum da ya kyautata karshe rayuwarsa shin kyautata masa karshen rayuwar kuma in ya fi masa abin da ya wuce wanda ya lalace sauran rayuwarsa zan kama shi a karshen rayuwarsa shi sake kama shi laifin da ya yi na baya in ki ya fi masa abin da ya wuce ka ce ko wuce manzo Allah sallallahu alaihi hadisi kudusi ne yace mutum da ya saura kwana goma ko wata ne ko shekara shi ya kyautata rayuwarsa ya jara to Allah zai kama shi a wannan rayuwa kyakkyawa kuma shi ya fi masa abin da ya wuce ko me yayi shi shiga da shi a nan ba ma za tambaya abin da ya wuce ba mutum da kuma ya lalace rayuwarsa na karshe aka kama shi a kai sha kama shi akan wani muna aiki kuma sake tuna wancan da ya wuce amma ka masa shi sa kullum gyara shi na gabanka kuma abin da ya sa nake gaya maku don ku gane tun da mutum bai salafin zai mutu ba in kana cikin nan aka kama ka to babu afuwa shi zan kana giba ko kana nima ko kana sata ko kana wani abu ka ringa tunani fa mutuwan zai iya zuwa maka ko yaushe tuban fa ba shi ka tsauce shiga hamsin ba ne kullum kana cikin shi ya fi maka ka ringa kallon me kake yi yau da gobe ne me yasa ba za ka daina ba dan shi Allah ya damka ka to shi ke nan gama ko da kana kiyam lari ne ka zo kana shiri ta aka kama ka to mun ka kare sha bincike duk laifin da kai tuba da an ce ya fi sha hada su ayi saboda ba karbe ka ba so an sake koma amma ka an kama ka mutuwa kana kan bayi Allah kana dan ibadanka to duk laifin da kai shan ya fi maka can ji shan suke a ji sura Allah ba ta amma maka ba ina cikin littafi na munziri abin nan targhib wa tarhib na imam munziri wanda shi albani ya tahkikinsa shi na na ciki a wajen babu tauba yake cewa wa kana wahshi yaskun fi him mun kai wancan yace yace yace da shi hallaka fi wahshi nas'alu shin kana da wani abu kana da shahawa mu tambaye shi wahshi an katla hamza don ya kashe hamza mu tambaye shi kultu shi ja'far bin amr shi yace eh na'am eh kware kwa ina da shahawa wa kana wahshi yaskun himsa shi wahshi ya koma ya tattara can sham ina kar addinin manzo Allah addinin da da yake kinsa to kaga duk waɗannan sahaban duk abubuwan da suka yi na Uhud da kashe kashe an yafi masu eh zai shiga aljanna wani dan shi yana ne na kai hayaniyan banza shi je shiga wuta waɗannan ne sun fi karfin ka zarka fa Allah yace man yasha wallahu zu fadl azim lokacin manzo Allah ma wuta ko a ne in maka gan shi kai iman ka shiga aljanna ko ka ki shiga wuta kawai yanzu na ake samun wani kananan munafinci ko lokacin madina yake cewa fasa'alnahu fasa'alna anhu fakila lana shi muka ji muka tambayi mutane himki ina shi alwashi ki bakila lana shi wani ce da aka ce da mu za ka fi zilli kasirhi shi ke zama inuwa kan bayanensa ka annahu hamitu ya kasance tanka ya rame kalmata hamitu kar ku mai da shi fi da fa'ili eh kalmata samin ma'ana ya rame ko ya yi kiba eh hamit ma'ana aslan wannan ramamme izo ya kiba shaki kira hamitu amma wanda aka haife shi da kiba haka sunan daban ne mutum da da ramamme amma ya ya kiba asan kalmata hami shine tasko wanda ake zuba mai mai rumu a ciki da kare mai na sam wajen da ake tasko da ake zuba mai a ciki shi ake kai alhamiya aslam kalma to amma duk mutum da ya zama mai kiba ana kira shi manene alhami mm. ya ce huwa zaka shi na nan fi zilli kasirhi ka annahu hamid karka wani imadi shi hamidu fi lafa'i a alhamiyatu ma'ana ya zama mai kiba ina zaune ina fata kun gane karatun lafzi ina da wahala fa asami ko na ku ya fasara shi akan eh na ku ya fasara shi me yace yushbihi ne amma mene aka ce zauku shi shine abin da ake zuba zauku shine wanda ake zuba mai a ciki zauku mai alkabir ne zau kabir ne eh, wannan tasko da ake zuba mai a ciki amma ba nono ba na wanda ake gina nono daban ne su suna da kwayan da suke zuba komai to wannan zakku ne abin da ake zuba sam sam shi a zuba ciki hmm. amma ana fada da mutum da yake ba kala fajina hatta waqafna alaihi sai muka je gunsa muka saya nan biya fi muka saya ɗan da muna zance da shi fasallamna shi muka masa salama shi farar da salama shi maddin mu salama a gare shi ya maddin salama ma'ana farjina hatta waqafna alaihi be menene biya fi biya sirin ko na kuma yace hmm? hmm. farar da salama shi ya mana salama wakala shi ce wa ubaidillahi wannan yaron da ya taba rike shi shine Ubaydullah ibn Adi mu'tajiru bi imamatihi ya rufe abin nan ne sa haka shi ya bar fuskan sa kadan shi na gano ka kai baka gano shi kamar yadda ake yi na kasan Iraq ya mu'tajira imamati ya daddara fuskan sa shi ya ya rufe kansa da komai shine mu'tajiru bi imamatihi ma yara wahshi illa ainihi wa rijlaihi shi wahashi ba zai gane shi ba shi da idanuwansa da kafafuwansa fakara ubaidullah shi ubaidullah ya ce kagin wannan lokacin mana shekara dubu daya da shekara dari hudu da wani abu laraba suna da ishe kaya har su saka suna cikin tafiya har kafafuwan za a gane kuma ya dandaura wannan abun har ido kawaki gani kwanaki mu shekarun mu kusa hamsin da biyar mun tashi akwai mutanen da ba su da kayan sakawa nan afirka wallahi ranar iji mun sun faffannin sa ranar iji shi sun ji sun aro gida wani wuri kayan da za su tafi iji muna yara shekaru arba'in da biyar ko arba'in da shida da ya wuce na san dan gidanmu da ya fara sa pantalon dogon pantalon wanda muke gin kamar ya rida mu kagan amma wannan lokacin su sun kai matsayin da kaya mani har a yi ado da shi a abin da shekara dubu ɗaya da shekara da dubu da wani abu ci gaban da suke samu ba laraba sun lalace lokacin bature da karnuka biɗe suke ba matsayin da suke ba amma saboda mutuwar zuciya larabawa ba sai ke cewa yake cewa ya ce ma yara walwashi ila ainihi wa fakara fa kara ubaidullah shi ubaidullah ya ce ya wahsh a tarifuni ko kasani sani saboda ya ji labar ce yana yaro shi wahshi ya ina gidansu shi yaro kuma ya balaga ya zama girma shi ya tambayi wahshi ko kasani kuma shi yaro yana da labar cewa wahshi ya ya taba zama gidansu fa nazara ilaihi shi wahshi ya kalle shi Sun makar shi ce la wallahi ai na rantsa da Allah illa anni a'lam shi dina sun anna aji baba sa kenan aji ibn khiyar tazawwaja imrata lokacin da nake tare da shi yayi wata mace yukaru laha ummu kitab ana kira ummu kitab kaga lokacin saboda fitinan bala'i ma haka ummu kitab ai likita kiyaye wai mm, ummu kitab binta abi is to na san dai shi aji ya aure mace ana kiranta ummu kitab kuma ga ta ta haihu fa waladat lahu gulaman ta haifi yaro bi makka birnin makka fakuntu asabbi nike renonsa fahamartu zalika gulam ina rike yaron ma ummihi ko uwanta zata tafi ko ina ninke rike yaron fanawalta ha iyahu wata rana na rike yaron ina tare da uwan shi na ba shi shi babansa aji ma kansa rike yaron fanawaltu ha iyahu ko na taba rike yaron na ma uwansa kalmatuna wasu iyahu iyahu domin ya ubi la waladu to ha ya koma uwa ma'ana ni ke rike yaron wata na ni kama uwa? falaka annani a cikin nan nazartu ila kadamaika kafafuwanka yayi kamar wancan yaro ku ji basira ai shi sa kake gaishe nan su daban ne kai sun rabu fa tun aka haife shi shi da ya duba kafar yaron nan ya gane shi ne ta barke shi tun yana yaro mu ba kafa ba Allah ya sa hada da kai da kibi ma ba shi a duba kafun ma ba inda za a gane ka Allah ya ba su kai fa kashafa ubaidillah an wajhihi shi ubaidillah ya yayi fuskansa thumma qala an la tukhbiruna bi qatl hamza shi tuka ba mu labari takata ta kashe hamza قال نعم يأتي إيه زن باك لباري إن حمزة يأتي حمزة بن عبد المطلب قتل طعيمة بن عدي ابن خيار شي طعيمة لوكتين ابن عدي shi kun ce wance adi ibn khiyar lokacin gidansa yake shi bawa ne a gidan to sa'imat ibn adi ibn khiyar bi badar ya kashe faffan shi adi ibn khiyar an kashe shi a can an kashe shi to ai suna mutum ne hamza ne kashe shi fakara li maulaya shi shugabana shine aji ibn khiyab ya ce maulaya jubair bin mut'im shine bawansa gidan na aka saye shi shine jubair bin mut'im ya saye shi bawansa shi lokacin shi na gidan jubair bin mut'im wanda duk suna da alaka da aji ka gani shi tayyimat bin aji da shi jubair ibn mut'im ibn adi to shine ina gidansa ya ce to gashi in ka tasta hamza bi ammi fa anta hur in kun je yakin ka kashe hamza sakamako ya kashe babba na yanta ka kara falamma an akhrajan nasu amma ainai yayin da mutanen maka sun fita za su je yakin dutsen da yake kusa da uhudu wannan dutsen da manzan da ce a tsaya kan sannan ana kira jabal ainihi haka ake kiran sa lokacin jahiliya jabal ainihi wa ainihi shine jabal bihyalin uhud baina wa baina wadi shine wanda ya daidai hiyal mana wanda ya hauzi gashi nan gashi nan ga shine ke tsakanin shi da uhud akwai akwai a nan wani to shine wanda ake kira bihiyal mana daidai da shi daura da shi sosai to haraitu ma annasi ila qital shi muka fita jin yin yaki falamma an safu likital yayin da muka yi sahu za yaki harage siba'u wani mutum ya fito ana kira siba'u jarimi ne an na jin tsoronsa a birnin maka babban jarimi ne uwan nasa kuma baiwa ne faƙal shi ya fito shi ne farko da ya fito da musulmi sun yi sahu su kuma arnan suka yi sahu shi ce halmin mubaris shin musulmi akwai cikin ku musulmi da ya isa ya fito mu gabza shi si wa ya fada saboda lokaci ana ji da shi shuja'au na makka ya ce an hadu ya ce ko a cikin kwawon wani zai fito mu gabza da shi na fatan gane fa kharaja ilai hamzatu take hamza ya fito bin abdul muttalib fakala ya siba'u ya ce kai siba'u sauraren gaya maka kafin mu fara ya ibna ummi anmar suna uwansa kenan kai ya danganta zuwa uwansa ya ce kai dan baiwa sayan sauraren ka mukatti ati buzur kai uwan naka tana ma yaran kananan kaciya zagi ne da aikin uwan nasa shine kaciya mata to su kuma uwan naka ta da na kaciya mata a wanzami kuma me kaciya kuma kaci kamar wanzami eh dai haka ne eh. ita tana kaciya dai to shi ne yake cewa kai banda uwan naka tana ma mata kaciyan illa na gun su da ko da abu ne mai kyau amma yin kaciyan suna zagin su atuhadullah wa rasula kai yanda kake kazanta mutum haka kai ne zaka zo ka yi fituna fito da Allah da manzonsa kala thumma shadda alaihi shi hamza ya kai ma masa da tsanani fa ka amsi zahid yace kashe shi tankan jiya ma haka kashe ba yanzu ba tarfata ainu hamza ya gama da shi yace kama ba yi shi ba jiya mana aka kashe shi kuma shi ake ji shi ma arka ya fara tashi ai nasara ka samu farko kiri hamza ya kashe lahira shi ake ji sai da shuhada saman manzo Allah bai manta da shi har ya bar duniya to kal lokacin shi washi ya ce wa kamtul hamza shi na fake kamtul ma na boye na fake na boye wani wuri ina so hamza ya fado a gona na fata gane fa kamtu hamza shi na boye bin abdul mutal kal shi fa kamtul hamza ta ta sakhrata za ta sakara ce shi na boye wani katin dutse ni ko ina yaki ni na boye can ina ina jira hamza wuce kawai ma dana minni yayin da hamza ya kusa da ni ramaitu bi harbaci shi na saki kibiyata fa da'uha fi sunnati fi sunnatihi tsakanin abin da cibiyansa da wajen mafitarinsa mara kenan wajen sarki gabansa wannan wurin maransa so da a can komai ki shi na saki kibiya daidai da nan wurin shi kibiyan ya shiga da kibiyan ya shiga hatta kharajat min bayni rakaihi kibiyan da shiga nan shi da ya fito bayan duwawansa ina kan dokinsa fakana zalika ahadu bi ya ce wannan shine kawai faduwa shi ya mutu falamma raja annas shi ya take ta nan saboda baya son magana ya kai yi ya ce yayin da muka koma maka mutane suka koma rajatu ma shi na koma da su fa aqamtu bi makkata shi na saya makka hatta fasha fiha islam yanda musulunci ya baza makka ina tsoro kuma kada za kama mani kuma haraitu ila ta'if shi na ji kasan ta'if fa arsaru ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam rusulan shi kuma ta'ifa sun tura manzanni a tattauna da manzana sun ji manzana zai kai masa farmaki fakila li shi mai cewa yace da ni innahu la ya rasulan ka bi manzannin amma an same ka nan ba zai ma kyau ba ka bi manzanni don baya ma manzanni hayaniya ya hijju na na iza'aki manzan Allah in dai an tura ka ne ko kai ne fir'auna an tura ka cewa ayi sulhu ko makin Allah ba zai kama ka ce ita ka ba don amana saboda haka ka bi manzanni ka je can zaka musulunta ko ne ka bi manzanni amma an kama ka ba zai ma kyau ba she bi su la hijma na baya iza aji baya masa hayaniya to she ce min fakharaitu ma'ahu shi na fita da su hatta kadimtu ala rasul sallallahu alaihi wasallam har na iso wajen manzo Allah falamma ra'ani yayin da manzo Allah ya gani kala anta wahshi kai ne washin kultu na eh kala an ta hamza shine kai kafin shi hamza daga gaske kultu kadi kana min amr ma kad balag ya eh, haka ne labarin inda iso maka baya sai ka kai to magana baya so qal shi manzo Allah ce fa hal tastaci an tughiba wajhaka an shin dan Allah zaka iya tashi ka bar bana son hadde duk kage manzo Allah bai kore shi ba kore shi ya ce shin zaka iya tashi ka bani wuri don ba na son hada kai da shi kara faharaitu shi na fito kuma lokacin shi ya musulunta falamma kubida rasul sallallahu alaihi wasallam shi dai manzo Allah ba su taba hada kai ba ya musulunta an kar musulunci sa amma ba su taba zama haka ba wannan za a ga manzo Allah annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya karbi musuluncin sa da wani zai ci a yanka mushi duk abin da ya faru faru ya musulunta فلما قبض رسول صلى الله عليه وسلم فخرجت مسلمة ya alkazab yanda aka karbi rai manzala wani kuma yafi na da'awa na kiran musallama kazzab ina cewa shi annabi ne kuntu shi na ce la farjanna ila musallama la an la aktuluhu fa aka fa aka fa aka fi an bihi hamza ya ce sayan je wannan mutum da ya da wani guwa in je Allah ya san kashe shi in samu sakamako a laifin da na yi ma hamza kawar farajtu ma annas shi muka fito da mutane musulmi kenan fakana min amrihi ma kana al'amarin sai kasance inda yake da'awar nubuwa kuma na zo na ci nasara kansa fa idza rajul shi na ga mutum ana cikin fage yake yake zafi shi na tsaye mata da yara sun kewaye shi yana cikin kwararu kwararu haka ana tafaman da yaki fi salmatin jidarihi jidari shine ga kangunan ga kanguna tsakiyar kwararru kwararru ne yake ciki na tsaye a ciki an fara fagen yaki ana zuwa na tambaye shi ko aya ya sauka dan ya ce shine ga kangunan ga kanguna tsakanin sa kwararru da yake eh ina tsaye amma saboda ya fi ya fi karfin kangun kansa a tsaye yake kangun su ba mai girma ba ne ka annawa jamala auraqi yakin ka shi kamar rakumi ne mai toka mai launin toka sabu ya yi saboda bala'in ana cikin fagen yaki sa'iru ra'as ya ce gashin sa ya rarrabu saboda bala'i ba tagi shi ba ina zai ana tambaye shi ko wahayi ya sauka ya shiga cikin bala'i kara faramaitu bi Baci shi na saki masa kibiya ina tsaye fa ba a baina sadai shi kibiyan ya zo shiga iyana daidai kirjinsa nan daidai zuciya daidai da nononsa min ka tafai hatta kharajat wani na kwace kharajtu kuskure ne hatta kharajat min ka tafai har ya fito cikin nan da na suke masa shi da ya fito katafai kanin sa ya fita kala wa saba ilahi Raju min ansar ina cikin wannan halin kuma shi wani mutum daga ansar fadaraba bi sayfi ala hammatihi shi kuma suke masa تقبل قال قال عبد الله بن فضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جاريته شي وني yarinya tana kusa da shi كذاب kazzab yake cewa ala zahar baiti tana ita ma tana bayan gidan tana ce wa amiran muminin wai amir muminin qatalahu abd aswad wani bawa baki ya shi ina nufi shi an kashe annabi Eh? amatahu shi ba sanar shi ina kai daidai ne ya za a ce su ya bari wani kewa kan kewa da nan to shi na ke da sanar to wannan shi ya kai masa tsare shi abin da ya kai masa ya shi shi dai kuma ya tafi lahira shi ne alwashi ke cikin ni'ima ya samu kwanciya hankali shi yake ta ba ma ya gani lahira ya ce ba wani makiya manzan laban duniya ba amma ya sani na ba kuma ga shi an kashe shi ni kuma ni ya kashe shi eh je wurin Allah masa wannan abun ba ah, zan so gobe mu haɗu karatu saboda wani mutum Usman Munafan jiya ke gaya mu ni daura auren na na ba na so an masa an masa kuma cikin ku ne shi wani zo a hada kai da shi zai sai hada mu da Allah kuma lokacin karatun ba na son sa daura wai ai kowa zai iya daura auren amma ku ya mu jama'a gobe da Allah ku hadu muna son mu tattauna hanyar da zamu bi abubuwan da ya shafi wannan kwanakin zamu yi amma ba za a tashi ba shi kun yi nazar kamar yadda ranar kuka yi za ku bari wurin ba don zan jin dawo yin liman kai ne liman an ce liman shiru kake ka zo ka biya karatun eh, ku zo ku maimaita wannan karatun da karatun da muka yi na baya karatun fi zikr ummi salit eh, ba shi a yi rikodin sa baki da abin da suke karanta yana da kyau liman zo ka saya nan ka yi in ka saya in ka gama a ah, mala aka maka lau ya gama kai ma za ka maimaita Eh, eh za ka yi muzakara ne da malam mai jin sanyi lanna ka yi to zo ka fara zo ka fara wannan karatun da muka karanta don kare goma ku zo ina yi ya gama sha tamboyi zo ka fara ne wannan karatun da abin da yake cikin ka fassara musu su zo nan an gama kuma sha koma karatun na canjiya na zikirin ummi salit ko ka fara da zikirin ummi salit zo ka saya nan za ku in Allah ya damu da Allah zai zo samu ku akwai wanda ya zo dauka na ko ai goma ne za a yi amma ana son shiga na amma da ce na yi ne zana zana sayana dan Allah irin ku dai an tura daura wurin da ya taba sabar ladi ne kar ku ce mun kan garma ku dan Allah kuma hankuri shiga madubo shiga shiga nan ka zauna kaya makara ko ka rinka zuwa da wuri zauna نعم بعض ذكر المساليب نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليش عن يونس عن ابن عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقال ثعلب ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين النساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مراط جيد فقال له بعض من عند يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريد أم كلثوم بنتي بنت نعم أوكي. نعم بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آه. التي عند رسول عندك يريد أم كلثوم بنت علي فقال عمر آه، فقال عمر أم صليت أحق به وأم صليت من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزوج آه، تغفر لنا القراب يوم أحد a أنكر an an karbo daga daga abi malik ko inna umar ibn khattab radiyallahu anhu umar ibn khattab radiyallahu anhu qasama marufan ya ya raba barguna bainan nisa'i min nisa'i ahli madina tsakanin matan madina fa baqiya minha mirtu jayyidun a cikin bargunan da ya raba sai bargo ɗaya ya rage mai kyau mai kyan gaske faƙala lahu ba'du min indahu wa'ansu daga wa'anda suke tare da shi suka ce ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin a'ti haza binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bawa ‘yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam allati indaka wacce suke gunka ko tana karkashinka yuridu ummu kulthum binti ali wato suna nufin ummu kultum yar ali radiyallahu anhu qala umar ummu sai um, eh, na umar sai yake cewa ummu salit a haƙo bihi wato ummu salit ita ce ta cancanta a bata wannan din wa ummu salit min min nisa'il ansar ita kuma tana daga cikin matan ansar mimman baya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita tana daga cikin wacce ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a fa qala umar sai umar yake cewa fa innaha kanat tazfiru lana alqirab yawm uhud wato ranar uhud suna suna ɗaukar ruwa su ba wa'anda gajeyu wato marasa lafiya wanda aka sassare su ana zuba musu ruwa a bakunansu باب قتل حمزة رضي الله عنه حدثنا أبو جعفر شين محمد ابن عبد الله كو أبو جعفر محمد ابن عبيد الله حدثنا حدثنا حجين ابن ابن مسنى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله ابن فضله عن سليمان ابن يسار عن جعفر ابن عمر ابن أمية الدمري قال خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن خيار واتو cewa sun fito daga sun fito da Ubaidullah ibn Khiyar ibn Adi ko falamma qadimna Hims yayin da suka je garin Hims qala li sai yace masa ubaidullahi hallaka min wahshin shin ka san wahashi ko kuwa kana son mu je mu tambayi wahashi game da labari nas'aluhu an qatli hamza game da kashe hamza da aka yi qultu na'am sai yace na'am wa kana wahshi yaskunu himsi shi wahshi wato mazauni ne na garin hims fasa'alna sai suka tambaye fasa'alna anhu suka tambaye shi gare shi faƙila lana sai ya ce musu huwa za ka fi zilli tsasrihi shi kuma yana zaune a ƙarƙashin benensa ka annahu hamitu hamitu wato kamar ah, wato mutum ne mai kiba yara ne ya yi kiba ko ba haka ba jama'a yawwa shi ne kalmar hamid ko eh, faƙala sai yake cewa faji'na na hatta na alaihi mun zo har mun tsaya a kansa biyasirin fasallabna alaihi faradda salamu muka zo muka tsaya a kansa sai muka yi masa sallama sai kuma ya ansa mana sallama qala wa ubaidullahi ubaidullahi mu'tajiru bi imamatihi ya daure fiskansa an ba idanuwansa ba ba abin da aka yi gani ko ba haka ba na'am ma yara wahshi illa ainahu illa ainihi wahshi baya gani sai idanuwansa wa da kuma kafafuwansa faƙala ubaidullahi sai ubaidullahi yake cewa ya washi a ta'arifu ni shi ubaidullahi yake cewa ka sanni ya washi ƙala fa nazara ilaihi sai ya gan shi sai ya duba shi sama da ƙasa ba sun maƙala la wallahi ban san ka ba illa illa anni sai dai ni a'lamu an adi ibn khiyar na san dai adi ibn khiyar tazawwaja imra'atan ya auri wata mace yuqalu laha ana ce mata ummu qital binti abi isi haka ne yawa yar abi isi fawaladat lahu gulaman bi makkata sai ta haifi wani yaro ta haifa mata yaro a makka fakuntu astardi'u lahu ni nake nake sa ko lahu fahamaltu zalika zalika alqulam sai na na ɗauki wannan yaron ma ummihi da uwarta ko wantu ha iyahu sai na dauki yaron na miƙa masa falaka'ani na'am a dan taimaka a dan taimaka fanawaltuha iyahu wato ya ya mika wa uban kenan ko uwar ko to na'am ha iyahu falaka'ani ma ma'anar falaka'ani a dan taimaka na'am na'am yau wa na kalle shi na'am alhamdulillah nazartu ila qadamaika sai sai naga kafafunsa qala fa kashafa ubaidullahi wajhahu sai shi din yake cewa ya wato ya gane shi daga kafafuwansa kenan ko yawa qala fa kashafa ubaidullahi an wajihi sai ubaidullah ya ya bude fuskansa ya yaye fuskansa summa qala ala tukhbiruna bi qatl hamza shin ba za ka ba mu labari ba game da kashe hamza da kai qala na'am sai ce na'am inna hamzata qatala tu'aymata ibni adi shi hamza ya kashe tu'aymata ibni adi ibni khiyar bi badrin a can yakin badar faƙala sai ce mun eh, faƙala maulaya maulana jubair ibn muqim wato dashi yana karkashin jubair ibn muqim ko ba haka ba jama'a na'am da yana karkashin jubair ibn muqim inna qatala hamza wato yayin da aka kashe hamza ok in katala hamza na'am in ok in da hamza ok in ka kashe min hamza kenan na'am bi ammi a game da ya kashe ammina fa anta hur in ka kashe kai ka ka na'am ka zama ka samu in kenan ko na'am ai ai in ta ka kenan qala falamma anna kharaja nasu yayin da mutane suka fito am ainaini ko am ainaini wajen dutse wannan dutsen da aka so abdullahi ibn jubair suka hau kai ko yawa wa ainaini jabal bi bi bi hilali uhudin wato wannan dutsen yana kusa da filin uhud ko bainahu bainahu wa bainahu wadi tsakaninsa da tsakaninsa dan fili ne ko wajeji ne o dan wuri haka na'am kharajtu ma'an nas sai na fito da mutane ilal qitali na fito eh, na'am aka eh, na mutane suka fito ilal qitali eh, yaki suka fito kenan falamma astafu lil qital yayin da suka yi safu ga yaki kharaja siba'u sai siba'u ya fito fa faqala hal min mubazin mubarin mubarizin yawa shin akwai wanda zai fito mu gwabza shi ko ba haka bane na'am qala sai sai yace fa kharaja ilayhi hamzatu hamza ya fito masa ibn abdul muttalib faƙala ya siba'u sai hamza ya ce masa ya siba'u ya ibn ummi anmari ya ɗan ɗan ɗan kuyanga ko kai yawwa kai ɗan gidan kuyanga shi ko muqattatil buzuri ko uwarka tana yawa yara kaciya yara mata kaciya ko na'am a wa rasulahu kai ne za ka yi fito na fito da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam qala summa shadda alaihi sai hamza ya tsananta masa fakana ka amsi zahabi zihabi ko zahibi na'am ka amsi zahibi wato na'am anan sai an dan taimaka ko <laughs> na'am yawa kamar wanda aka kashe na jiya nan take wato hamza ya kashe shi kenan alhamdulillah na'am qala wa kamantu li hamza ko وكمنت وكمنت ta. Ta saka, wato na buya a karkashin wani dan dutse haka falamma dana minni yayin da hamza ya kusa da ni mutane suka wuce yayin da shi din ya zo kusa da ni ramaitu bi harbati sai na na na na na jefa shi da na jefe shi da abin nan eh, na harbe shi kenan eh, da kibiyarsa fa'ada ha bi sunfihi ko bi sunnatihi ko yawa sai kifiyan ya fito a tsakanin bayansa ko ko a tsakanin malansa tsakanin cibiyarsa da damaransa ko na'am hatta kharaja min baini warikaihi ko har ya fito a can bayansa kenan qala sai ya ce fakana zakal ahda bihi to a ran dai jama'a sai an dan abu nan sanadiyar mutuwarsa kenan to alhamdulillah lamma raja nasu yayin da mutane suka koma a raja'at ma'ahum raja'ata ma'ahum sai na koma tare da su fa uk fa uk fa fa aq fa aq fa ko fa bi makka sai na tafi makka kenan na'am hatta fasha hatta fasha fiha islam har musulmai suka je ko musulunci ya yadu a cikin garin makka na'am hatta kharatu na'am summa kharatu ila ila ta'if har har na fita abin ta'if a can a can din ma hankali na ban samu kwanciyar hankali ba na fita ta'if ko fa arsalu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasula wani manzo na rasulan ko haka ne ko manzanni manzo dai rasulan kaga mufrad ne faqila faqila li sai aka ce mun innahu la yahiju rasula la yahiju rasula. na'am wato to shi ma din sai dan dan na'am wato na'am eh rasulan ai muflad ne ko guda dai ne a yi to نعم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسول لا يهيج الرسول نعم نعم فقال فقرأت معهم سينا فتورسو حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسينا جبور من je gurin manzon Allah sallallahu alaihi falamma ra'ani yayin da ya ganni qala anta wahshi sai ya ce kai ne wahshi qultu na'am sai ya ce na'am qala anta qatalta hamza sai ya ce kai ne ka kashe hamza qultu na'am qultu qad kana min al-amr ha balagaka wato yayin da dai labari ya iso maka haka ne na'am sai qala fa hal tastati'u an taghayyaba wajhaka anni shin zaka iya ka ka ka ka ka ka ka na'am na'am yawa zaka yawa zaka iya ka dan matso ko haka ne to alhamdulillah to masha Allah qala fa kharajtu sayti nafta falamma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya fa kharaja musailamatul kazzabu musalama sai ya fito yana da'awa kultu la akhrujanna ila musailamata zan fito in yi kokari in kashe musalama madadin hamzan da na kashe na'am la'alli aqtulu wa ukaffi'a bi hamza wato shine dai ma'anar ko da zan kashe shi ga madadin hamza kenan qala fa kharajtu ma nas sai na fito da mutane fa kana min amrihi a cikin sa ko ma kana ma kana bai kasance ba lamarin da ko na'am ya kasance qala fa iza rajul qa'imun sai shi din shi musailama din wato tsayayyen mutum kenan ko sai ga wani mutum a tsaye na'am fi salama fi ah, fi sal fi salimatul jidar a tsakankanin lokuna ko yana tsakanin ah, jidar biyu katanga biyu yana tsaye a ciki ka annahu jamal auraku kamar wato kana ganin su da kamar kamar ruwan toka toka za a gan shi da komi mai ruwan toka toka ko na'am saboda kura kansa kuma gashinsa a rarrabe na'am Sa'iru, Sa'iru rasi kansa a rarrabe a kenan qala faramaitu bi harbati sai sai na na na na jefe shi da na bai baina sadehi sai sadehi ko sai na soke shi a tsakanin kirjinsa da nonuwansa ko na hatta harajar min bai kitfaihi yawa kitfaihi sai ya fito musa a baya ko a baya na kala wa wasaba ilaihi rajulun min ansar فضربه بالسيف على هامته sai wani mutum daga ansar ya zo ya sare shi da wuyansa anan tsakanin wuyansa na'am qala abdullahi ibn fadlin sai abdullahi ibn fadlin yake cewa fa akhbarani sulaiman Suleiman ya zanta mu ibnu yasari annahu sami'a Abdullahi ibn Umar sai ya ji Abdullahi ibn Umar ya kulu yake cewa faqalat jariyat wata yarinya karama ala zahri bait wato a bayan gida sai take cewa wa amirul mu'minin wa amirul mu'minin ko نعم قتل قتله عبد الاسود امير المؤمنين wato wani bawa ne baki ya kashe يكي تيوا تو cewa to alhamdulillah نعم تو الحمد alhamdulillah masha Allah sai dai a hakuri to وانا sai ni ma sai ko ta an Ta alhamdulillah ما شاء الله